لا ظليل ولا يغني من اللهب babu sanyin inuwa a cikinta kuma ba ta kare ku daga harshen wuta da zafinta